ita dai jam'iyyar pdp a jihar yobe da wanda ya mata takarar gwamna a zaben sha ga watan afrilun wannan shekara adamu mai nauziri ta bakin lauyansu babban lauyan najeriya a biyodun onoyi koko na zargin wani jami'in gwamnati mai suna zakari deba da baiwa shugaban hukumar zaben jihar nagoro inda aka sanya masa naira miliyan takwas a asusun ajiyar sana kashin kansa da ke bankin diamond kana aka kara sanya wasu naira miliyan bakwai a asusun sa da ke bankin zenith ranar takwas ga watan afrilun wannan shekara wato kwanaki uku kenan kafin zaɓe kotun da ke karkashin jagorancin mai shari'a mai jushola da ta gaito bankunan biyu daga damaturu inda suka zo nan abuja don ba da shaida bankunan sun gabatar da kautun wasu muhimman takardun bayanai na asusun da ake magana a kai da yake amsa tambayar lauya mai kara barista abiodun onoyi koko jami'in bankin damar rashin damaturu ba ma ji kukawa ya ce kafin ranar takwas ga watan afrilun wannan shekara naira dubu ashirin da takwas da ɗari ɗaya da arba'in da uku da kwabo sittin ne kacal a cikin asusun bayan an sanya kuɗin ne kuma sai aka cire inda aka mai da kuɗin asusun wani kamfani mai suna sana sale alhanif a bangaren sa lauyan da ke kare jam'iyyar apc da gwamna ibrahim gaidam babban lauyan najeriya yusuf ali ya tambayi jami'an bankunan biyu cewar shin ko banki na ɗaukar hoton wanda duk yazo zai sanya kuɗi a wani asusu inda suka amsa da cewar a'a ya ce kowa zai iya sanya kuɗi a kowane asusu ba ma tare da mai asusun ya sani ba babban lauyan najeriya abiodun onayi koko da ke kare bangaren adamu maina waziri ya min karin bayani Kuɗin da aka sanya ɗin har mai asusun ya fara taɓawa wanda hakan ke tabbatar da mai bada cin hanci da mai karɓa domin ai baka taba abin da baka ajiye. Eh, hakanan babban lauyan najeriya da ke kawo bangaren goma ibrahim gaidam barisa yusuf ali ya yi karin haske wani al'amari mai sarkakiya ne sosai mai sarkakiya ne sosai sosai bari in baka misali idan ka ce wani abu ya faru a gabas sai ka kawo shira daga yamma kaga ai ka saki hanya kwata-kwata barista aliyu shehu na ɗaya daga cikin gungun lauyoyin da ke kare goma ibrahim gaidam maganan sa amma saɓanin hankalin shari'a ba nan take ba ka wuce wannan magana da kuke hassan mai na na muryar amurka daga abuja Najeriya. Alkali nura da duniya, alkali nura da duniya, shari'a yau tana sa ta kowa da ta kare da ta aji. Eh an yi shari'a mai yawa, an so a yi tara mai yawa, shi an ka rubuta ko ina kowa a ji ƙarshen zamani.